yana hura hanci shi an takura mishi mami saboda fa ya ci abinci na ta da shi amma da yake shi bai san abin arziki ba shine yake ta hura min hanci mami ta ce kwantar da hankalinki ai da zarar yayi arba da indomi zai wartsake hannu mami ta kai tare da riko plate din da ke shake da indomi ta tura ma anila zuwa gabanta hannun shi har ƙyarma yake yi wurin kokarin tsoma shi cikin taliyar da sauri annata ta damƙe hannun nashi tare da cewa baka ga akwai zafi ba so kake bakin kai ko ne taba baki ya so mai alamar zai kuka lallashin shi ta shiga yi haba my baby boy fushi ba naka bane bari na baka da hannuna hannu ta sanya ta soma ɗibowa tana bashi a baki yana ce mami ina abi ko har sun tafi jinjina kai mami ta yi tun yaushe kuma tun bayan sallar asuba ya ce min ba zai dawo gida ba daga can za su wuce shine ko ya jira mai sallama da shi rai a dan ɓaci ta yi maganar Mami ta ce sauri yake yi ne, idan mun kammala cin abinci sai ki kira shi a waya, ki mishi Allah ya kiyaye hanya. Amma ba ta yi ba, amsa, amsa mata ta yi da to, daga haka suka ci gaba da cin abincinsu. South Korea Koriya ta gudu, Hajiya Adama ce saune zaune saman sofa mai zaman mutum uku a cikin katafaren falon gidansu. Jikinta na sanye da doguwar cutlass milk color. Idanuwanta na amanni da farin glass medicated ta nutsu sosai tana daddanna laptop ɗinta da ke a saman tebul ɗin gabanta da alama komai ya daidaita don yanayinta bai nuna tana a cikin damuwa ba gaba ɗaya ta tara kwandon hankalinta akan aikin da take yi a cikin laptop ɗinta sautin dirar motoci ta jiyo a cikin apartment ɗin nasu dakatawa ta ɗanyi da daddanna laptop ɗin ta ɗago tana kallon bakin kofar shigowa falon duk da ta san ba lallai in bakin su bane tunda ba su kaɗai bane akwai sauran mutanen da ke haya a cikin ginin Uncle Abdullahi ne ya shigo falon hannun shi rike da kedin motarsa. Sut ne a jikin shi. Mikewa Hajiya Adama da fuskar ta a sake ta ce welcome back dear. Na ji muryar mota. Ai na zata ko mun yi baki ne. Sai da ya samu wuri ya zauna tukunna ya kalle ya kalle ta fuskar sa dauke da murmushi ya ce "Nene ne bakon ai. Fatan na same ki lafiya. Yau na ga walwala a tare da ke. Gashi kin dan wanka kin yi kyau abinki. taba baki ta yi aitin da kai min albishir game da komawar mu gida nake ta sake fara'a ni kadai abuna yanzu haka ma da ka ganni a zaune ina duba kayayyakin da zan sanya ne a tsaraba kayayyakin da zan siya na tsaraba da zan yi wa mutanen gida ta kai karshen maganar tare da kama hanyar zuwa kicin ta ce bari na kawo maka ruwa mai sanyi ka sha da kanki hajiyata ina mai aikin gidan take ne kwana ta juyo tana bin shi da kallo ban san rainin wayo oh ka manta irin korar kare da kaiwa a Jumma daga gidan nan saboda laifin da ba nata ba yar baiwar Allah dama burinka kaga ina shiga kicin da girma na a yanzu hankalinka ya kwanta Hajiya Adama ta zama kukun mijinta da ya unkul Abdullahi yayi fatar nan kina sani nishadi abin alfahari ne mace ta girka ma mijinta abinci da hannunta ya ci yana sanya mata albarka ta samu lada ni ai na ga ci gaba sosai da na kori wannan tsohuwar matar tun barin ta gidan kika daina shan giya gashi yanzu kin samu nutsuwa kin dawo hajiya adamar da na sani hararwa sai ta jefa masa daga inda take a tsaye korar a Juma da kai ba shi ne yasa na daina shaye-shaye ba da na so zan fita in je in siyo da kaina ne Allah ne ya yi silar shiryuwata dama ba halina ba ne. tsautsayi ne da kaddara da kuma damuwar da na shiga rashin mutum uku masu muhimmanci a cikin rayuwata muryar ta a karye ta kai karshen maganar da sauri ta juya ta shige kicin ta shige cikin kicin jingina bayan shi a jikin sofa din da yake zaune har ga Allah shi kansa yana a cikin matsananciyar damuwa na rashin 'ya'yan shi da yayi ya ji raɗaɗi sosai sai dai ba yadda zai yi daurewa kawai yake yi a duk lokacin da ya tuna rashin ɗa da yayi yi da ɗan uwansa kuma 'ya'yansa malam zahiru da mahaifiyar su dija sai ya rinka jin kanshi tamkar marayan da bai da mafaɗi a duniya ba ki gaya mishi gaskiya idan yayi ba daidai ba malam zahiru ne tun yana yaran shi yake zaune da shi yayi mishi nasiha game da rayuwar duniyar nan kalmar da yafi faɗa mishi ita ce kalmar da yafi faɗa mishi ita ce Abdullahi ka ji tsoron Allah tuna wannan ya sa shi kadai tuna wannan ya sa shi kai hannu ya dafa goshinsa idanuwan shi suka cicciko tab da kwalla hakika ya ji mutuwarsu, hatta ya hana su mahaifiyar Tajuddin ya ji mutuwarsu sosai mutanen kirki mutane masu kima da daraja a cire zuciya ya sauke tare da lamshe idanuwan shi ba kuma yake tuna ba face tajuddin lokacin da zai raba shi da iyayen shi suna kuka yana kuka saboda ba sa son rabuwa da juna suna matukar kaunar ɗansu amma saboda son zuciya ya bi da ya bi ta karfi da yaji dan yana da arziki ya ba mahaifiyarsu cin hanci aka damka mishi yaro tunda yake bai taɓa dana sanin raba tajuddin da iyayensa ba sai bayan rasuwarsu tsawon shekaru ba su yi tozali da ɗansu ba har sun koma ga mahaliccinsu shi ma kuma ɗan nasu an nemi shi ƙasa ko sama babu shi wannan wace iriyar kaddarar rayuwa ce yanzu idan Allah ya sa aka ga Jiddin. ta ya zai iya sanar da shi game da mutuwar iyayen shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun da Hajiya Adama da fito daga cikin kicin. hannunta rike da plate mai ɗauke da glass cup na ruwa mai sanyi tare da snacks ta jima a tsaye tana kallon mijin nata da ya yi zurfi cikin tunani hawaye ta gani kwance a cikin idanuwan shi da alamun damuwa a tattare da shi ba kamar yadda ya shigo mata ba a saman sea table ta ɗaura plate ɗin da ke hannunta kwala mishi kira ta yi a firgice ya kai idanuwan shi kanta yana kallanta wai lafiya diya ina ta kiran sunanka amma hankalinka san baya a tare da kai me ya faru ne yanzu fa na barka fuskarka a sake amma kuma na dawo na taras da kai cikin damuwa ta yi maganar tare da kai hannu ta ɗauki kwaf ɗin ruwan ta miƙa mishi hannu yasa ya karɓa tare da kai shi saitin bakinsa yana sha zama hajiya adama ta yi tana fuskantar sa jira take ya gama sha ya yi mata bayanin dalilin shiga damuwar shi a hankali ya sauke kwaf ɗin saman tebul ya zara hannu cikin tishu paket ɗin shi ya zaro hanki ya goge fuskarsa sai da ya daidaita nutsuwar shi tukunna ya kalle ta gabaki ɗaya hankalinta na akan shi san bai san ya faɗa mata dalilin shiga damuwar tashi don ya san halitta yanzu ta kama yi mishi kuka ya san halinta yanzu ta kama yi mishi kuka shi yasa ko zancen su touch bai cika sanya yi mata ba rauni ne da ita gudun kada da kara tambayar sa me ke damun shi yasa shi yin saurin canza zancen ta hanyar cewa yauwa yanzu wani shirye-shirye ya kamata mu yi na komawa kasar mu na ji kin ce zaki zaki siyayyar kayan tsaraba da zaki yi ma mutanen gida jinjina kai hajiya adama dai tare da cewa eh idan ya rage kamar saura kwana idan ya rage kamar saura 4 weeks mu tafi ina so za mu je shopping mall a tare akwai kayayyakin da nake so na siya wa kanne na kasan su kasan su mayin kallon Korea drama ne suna son sutarar ba karamin burge su yake yi ba ina so na siya musu hada jika na zan siya wa kayan wasan yara da kayansu na al'ada suna burge ni ita Fatima ma hada cewa in yi musu tsarabar abincinsu in banda shiririta sanda ya siya musu chocolate su kalar wanda ba mu da su a gida magana take yi mishi amma hankalin shi baki ɗaya baya a kanta har sai da ta ce kai fa me za ka yi tsaraba da shi murmushin yaki ya yi mata murmushi muryar shi a ƙarye ya ce wa nake da shi da zan yi matsaraba dama yayana ne yanzu kuma babu su dama yayana ne yanzu kuma babu su amma duk da haka zan siya wa Angel kalar suturar su a kiyasin da na yanzu ta kai shekara sha biyar a duniya zan yi mata siyayya sosai in aje mata har da jaka da takalma da bebin roba komai ma zan siya mata duk ranar da Allah ya bayyanar da su sai in damƙa mata abinta ya kai karshen maganar tare da dukar da kansa kasa shi kansa bai san yayi waɗannan zantukan ba saboda su ne a ran shi shi yasa yayi maganar shekar kukan Hajira Adama ya jiyo a cikin kunnen shi kafin ya dago da kansa tuni ta miƙe da sauri ta wuce zuwa bedroom ɗinsu. su ta yi da kallo har sai da ta ce maganin shi kirgiza kai kawai yayi kafin ya miƙe ya nufi ɗakin don ya samu ya yi wanka ya canza kayan jikinsa back to prison mu koma cikin prison mutsu-mutsun farkawa daga bacci take yi eyelashes ɗinta sun manne ma juna da ƙyar ta samu ta ware idananta ba su sauka akan kowa ba sai akan fan face ɗin danish da ke tashar shekarar bacci da ke tasharar bacci kasalalliyar ajiyar zuciya ta sauke a yayin da take kallon shi cikin nutsuwa kamar wani bebi ya nade jikinsa cikin bargo fuskarsa kadai ce a waje tun daga kan yadda yake fitar da numfashin shi zaka shaida yana a cikin kwanciyar hankali ba karamin daɗi ta ji ba tana fatan Allah ya yi mishi lalurar da ke damun shi almost 15 minutes tana kallon shimfidarsa kafin ta yunkura ta miƙe zone ta jingina bayanta a jikin bango gadajen su batul ta bi da kallo ta yi mamakin ganin ba su farka ba kamar wasu matattu sai sharar bacci suke yi kowa ya kudundune a jikin kowa ya kungune jikinsa cikin bargo sun yi matukar burge ta sai ta rinka jin ina ma a ce a cikin gidan mahaifinta a cikin gidan mahaifanta suke ba a cikin gidan kurkuku ba ta sun more rayuwarsu ta san cewa danginta za su karɓe su hannu biyu musamman ma anti anila da hajiya adama suna son yara sosai ta ci alwashin idan allah ya bata ikon musuluntar da su za ta nema musu hanyar da za su gudu daga cikin gidan kurkukun kaddara sai dai babban abin da take yi shi shine ta yaya za a yi su fita daga cikin kurkukun da ransu da lafiyarsu idan Allah ya sa sun samu kofar fita kenan bayan wannan abin da take matukar jimawa anya kuwa gidan kurkukun kadara a cikin kasar Najeriya yake idan har ba a Najeriya yake ba to ko dai suna a cikin tsaka mai wuya fatanta Allah ya sa ba a wani kurmin dajin ginin yake ba don kuwa akan hanyar guduwa ma wata dabbar na iya kai musu hari ta cinye naman jikinsu tana a cikin yin wannan zancen zuciyar nata karaf idanunta suka sauka akan nashi da ke kokarin fadowa daga saman gadon shi cikin magagin bacci a hanzarce ta duro daga saman gadonta ta Ta yi gaggawar tarbe shi kiris ya rage ya tuko kasa ba don Allah ya sa ta yi saurin zuwa ba da kansa ya yi mugun buguwa nan da shi ta yi tare da ture shi saman gadon ya koma yadda yake ajiyar zuciya da sauki yayin da take kallon shi soft and red lips ɗinsa ta gani suna motsi alamar yana batu mikewa ta yi ta hau saman gadon ta dukar da kanta saitin labansa ta nutsu tana sauraron me yake cewa The sound is sorting me. I can't stop listening to your voice. Please, keep reading it in my ear. I'm really enjoying it. Murmushi ne ya bayyana akan fuskarta, jin sambatin da na sheke duk akan karatun Alkur'anin da ta yi mishi jiya ne. Ta fahimci cewa ba karamin daɗi ya ji ba, shi yasa ma har yake sambato a cikin baccinsa. Magana ta yi mishi a cikin kunnen nashi, ta ce kana so in koya maka? San ta yi tunanin zai amsa mata ba, sai ji ta yi ya ce, iya. da sauri ta kalli fuskar shi alamar mamaki bacci yake yi bai farka ba amma yana magana kumshe dariya ta yi kafin ta ƙara cewa ta me za ka biya ni idan na koya maka ta yi tambayar tana sauraron amsar da zai bata cikin muryar bacci ya ce i ever nothing to pay you but i can promise you myself if you want cikin nishadi angel take dariya a maganar da yi mata idan har za ta fassara ta a matsayinta na wanda ta yi rayuwa a wajen kurkuku tamkar kalaman soyayya ne amma shi a wurin shi ba komai ba ne. ya faɗa mata hakan ne saboda bai da abin da zai iya biyan ta da shi idan ba kan nashi ba does that mean you will be my slave if i if i give you an order will you follow amsa mata yayya ko da wankin uniform dina ne ta yi tambayar tana kallon fuskarsa idanuwan shi na a rufe gam wannan karam bai bata amsar tambayar ta ba da alama ya kuma yin nisa cikin baccinsa Riko gunshi ta yi tare da ƙara jinsa ta rufe mishi har zuwa saman fuskar shi. Tana kokarin sakowa daga saman gadon da shi. Ta jiyo motsin buɗe kofa. Da alama kattunan ne suka karaso. Yau abinci ya riga masu cin shi karasowa. Karasa sakowa ta yi daga kan gadon nashi. Ta tsaya a tsaye tana jiran su karasa shigowa ciki. Takun tafiyar su ta soma jiyowa kafin su bayyana su ukun nan hannayensu a riƙe da tare mai ɗauke da kayan kalacensu. akan idan da suka wuce zuwa saman dining carpet ɗinsu kowa ya sauke farantin da ke a hannun shi ja da baya suka yi a tare suka kame kamar yadda suka saba tunani ta shiga yi kowane ne a su ya damƙe ta a ranar nan har yayi wurgi da ita ba za ta amanta azabar da ta sha ba ta tsane kattin nan a rayuwarta ko san ganin su ba ta yi saboda ba su da imani ga karfi kamar na dawakai ta jima tana kokonto a kansu anya kuwa cikakkun mutane ne ko dai aljanu ne ta yi zarfi a cikin tunaninta ta ji motsinsu ras ta ji gabanta ya faɗi ganin suna tattara kayan abincin da suka ajiye musu a roɗe ta ce ina za ku tafi da abincinmu bayan ba mu ci ba babu alamar suna sauraron ta magana fa nake yi muku idan saboda suna yin bacci ne yanzu zan tashe su please kada ku tafi ku yi wai wannan ba su yi ko waiwayawa ba su yi mata ba tana ji tana gani suka haura saman beni da abincin suka fice daga cikin ɗakin tana jiyo sautin garka mai kofa da suka yi ya salam ta ambaci hakan tare da dafa kanta muryar batul ce ta katse ta da cewa angel lafiya na jiki na sambatu ke kaɗai da sauri angel ta juya baya tana kallon batul da ke kwance saman gadonta farkawar ta kenan daga bacci Kattunan ne suka kawo abinci kuma sun tafi da shi ban san me yasa ba waro ido waje batul ta yi fuskar ta da alamar tashin hankali ta ce mun shiga uku shikenan yau mun rasa abinci da zamu ci tal me yasa baki tada mu daga bacci ba lokacin da suka zo fuskar ta a ne ta yi maganar ina fa kokarin in tada ku daga bacci sai na ga suna tattara kayan abincin kuma har rokan su yi tsaya amma ba su saurare ni ba tun kan da kai karshen maganar suka so jin shekar kukan Parvin baki ɗaya suka kai idanuwansu a kanta zaune take saman gadonta ta Ta wage baki tana ta kuka jin cewa katti sun zo sun tafi da abincinsu sautin kukan Parvin ne ya farkar da sauran 'yan uwan nasu hanna tana hamma ta ce wai me ke faruwa ne me aka yi mafayar binta ke kuka jafir ya ce yanzu haka rigimar ta ce kawai duk ta bi ta tashi mutane daga bacci saboda tsabar jarabtar hannu da nashi ya sanya tare da zame bargwa da ke lulluɓe a jikinsa idanuwan shi sun kankance da kyar yake iya ware su saboda baccin da bai ishe sa ba haris da ke faman yin miƙa ya ce kun yi shiru ba ku ba mu amsa ba me yasa take kuka batul ce ta bashi amsa da cewa saboda Katti sun kawo abinci, Angel bata samu damar ta da mu daga bacci ba, har suka tafi da kayan abincin. Shi Shine take makuka saboda tsabar tashin hankali har suna haɗa baki wurin cewa what Katti sun zo sun tafi da abincin mu? A matukar roɗe kowannensu su yake faman basa ido. Da fa kai Javid yayi, ai kenan ma rasa abincin yau. Mu daga nan su kuma sai gobe kafin lokacin mun gama jigata. Yana rufe baki, Rubina ta ce wallahi ba zan iya jurewa ba. da matsananciyar yunwa na farka yau mubin ya ce ai ba ke kaɗai ba ciki na har wani kukan yunwa yake yi Ya yi magana da yana shafa stomach ɗin shi yanzu ya zame kenan Naufal ne ya yi tambayar yana kallon su Aziza ta ce za mu ci hakuri kawai idan mun ji kishi mu sha ruwa sai mu kwanta mu yi ta bacci har gobe ta yi harara hiba ta jefa mata daga inda take zaune saman gadonta wannan fa ba abin wasa ba ne, Aziza magana ake ta babu abin da za mu ci yau Aziza ta ce idan ba mu yi hakuri ba to ya zame ta yi maganar tana watsa hannayenta da buɗar bakin dija sai cewa ta yi ba kowa ba ne ya ja mana zama da yunwa ba face angel me yasa da suka zo ba gida tashi mu daga bacci ba saboda tsabar mugunta shiru angel ta yi dan ba za ta biye mata su yi cece kuce ba tunda ita halinta ne ba ta gajiya da shiga sabgar mutane ko dai na je na faɗa ma tsohuwa ta taimaka ta yi magana suka tunan su dawo mana da abincinmu iska a marairaice farbin ta yi maganar ta gama shan kukan nata ta ga babu mai lallashin ta ta hakura dan kanta ko da kin je babu abin da tsohuwa za ta iya yi mana ke ma kin sani Yasmin ce ta yi maganar fuskar ta a haɗe shi dai da nishi yayi lamo saman gadon sai na bin bakunan su da kallo san bai san hayaniyar da suke yi ba dan ba yadda ya iya ne da ya dakatar da su ba kowa Angel ta fi jima tausayi ba sai da nishi san cewa jiya bai ci abinci ba ya ba su suka cinye yanzu gashi sun rasa abincin yau dole ya fi kowa jin yunwa bawan Allah yau fa ba kanta duk jikinsu yayi laushi ko toilet babu wanda ya shiga don yin wanka ko wanke fuska damuwarsu yunwar da za su kwana yau an sanya su yin azumin dole ba tare da sun yi niyya ba sakowa haris ya yi daga saman gadonsa ya wuce gadon da nashi daga kasa ya tsugunna tare da ko hannun da nashi a cikin nashi idanunsu cikin na juna ya ce dan uwana ya jikin naka cikin sanyin murya ya amsa masa da cewa da sauki sosai murmushin haris ya yi am good na yi kewarka sosai na tsawon kwana biyar ɗan nan sai na ji kamar na rasa wani sashi na jikina ne wannan maganar ta Haris ba karamin faranta masa rai ta yi ba shi kansa ya shaida irin kaunar da Haris ke yi mishi a duk duniya bai da tamkar shi Haris ni ma yi misin ɗinku sosai har ba zan iya misaltawa ba dakatawa ya yi da yin maganar ya juya bayan shi yana kallon su batal can i talk to you Danish ne yayi tambayar yana kallon kowannensu, jin haka yasa suka sako daga saman bed din su suka nufi gadon Danish a kewaye da gadon suka tsaya cirko-cirko suna yi mishi ya jiki kasa-kasa da murya yake amsa musu yayin da idanuwan shi ke akan fuskar Angel da ke a tsecen nesa da su batilce ce ta lura da kallon Angel da yake yi ta fahimci yana son ita ma ta zo ne amma ta san ba zai iya kiranta ba hakan yasa ita ta kira ta da kanta ta ce ki zo mana da shi na son yin magana da mu tafiya ta so mai zuwa bakin gadon shi ta tsaya a gefen su tare da goya hannayenta a saman kirjinta a nitse ya ci gaba da cewa dama ina so na yi muku godiya ne bisa irin nuna kulawarku a gare ni kun damu da ni sosai na san kun yi missing ɗina na tsawon 5 days bana a cikin ku ni ma kuma duk da bana a tare da ku kuna a raina i love you so much guys tunda ya so mu magana suka nutsu suna sauraron shi yaushe rabon da su ji da na shi ya yi magana mai tsayi irin wannan har sun manta lallai jiki ya yi sauki suka ayyana hakan a cikin ransu still bai janye idanuwan shi daga kan fuskar Angel ba ita ma shi ɗin take kallo so yake yi mata godiya amma ya kasa ita kanta Angel ɗin ta lura da hakan amma sai ta basar jira take jira ta ga idan zai yi mata magana muryar Javid ce ta janyo hankalinta wurin kallon shi Angel a madadin da nashi muna matakar yi miki godiya ba mu taɓa tsammanin za ki iya taimakonsa ba a lokacin da kika yi da kika nemi alfarmar mu da kika nemi alfarmar mu baki dama sai gashi kin ba mamaki ta ki da nashi ya farka ya wartsake tabbas ke ɗin alkhairi ce a gare mu kuma ya kamata ga baki ɗaya mu fahimci cewa Angel masoyiyar mu ce ba makiyar mu ba ya dan dakata da yin maganar yana kallon fuskokin sauran yan uwan nashi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin ci gaban labarin kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin gurgukun kaddara kashi na 25 my lovely daughter ya grandson din nawa na ga yana ta turbina fuska uwa alkubus halin tashin sa kai daga bacci ta kai karshen maganar idanta akan Junaid da ke zaune saman cinyar mominsa sai shan muri yake yi yana hura